أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى عباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين shakka fi isabati hali وجب wajaba nadhuhu a muna cikin bayani akan mallan ya kare bayani akan inda najasa ta kasance tabbatacciya ce sannan kuma abinda ta samu tabbata same shi in najasa ta samu tuwahi an tabbatar da najasuwa abinda ta samu tuwahi sannan kuma an tabbatar da samu an daga an yi hukunci wankewa a kai sai ya goye wani hukunci wanda kasance da gare shi sai wannan hukunci shi na ce yan an ka gudda haƙiƙanin najasa ba da ruwa kakko ba abinda ya taɓa wannan wurin ba zai zama najasa ba ba zai najasu ba limita najas malaƙiya mahalliha to wannan yana da alaƙa da can inda mun karatu ba da mu inda ya ce yurfa'ul hadasu wa hukumul habasa bil mutlaqi yurfa'ul hadasu ana ɗauke hadasi wa hukumar habasa da mutsalaki shi habasi hukumci ne ake ɗauke da mutsalaki amma ainihin najasati ana iya gushe ta ko da ruwa an da kasance ba mutsalaki yana ba idan aka gudda ainihin najasati da ruwan da ya kasance ba suka ruwa ba an gudda hakikanin najasa abin da rage hukumha hukumcin ta rage kawai sai an samu ruwa tsarkaku an wanke wannan wurin sannan ya tsarkaka don haka ce rufa'ul hadasu bil mutsalaki wa kuma hafi bil mutsalaki a kenan kaga tun da an kace hukumar habasi duk inda ka samu jisa ga tuwahinka ko da mewa kana yagu da ita in ka gutsuwa da mewa in ka samu ruwa masu kyawu shikenan sai ka wanke wurin kaga ka tsarkake wurin amma shi ainihin ya ce ana gudda shi da ko da ba saka konuwa ba to bayan ya kare da wannan sai shi gogo huskoki na inda ya kasance kai yi kokanto ga samuwar najasa ko kuma kai kokanto ga abin da ya taba ka ya taba ko bai taba ba fuska guda uku ta malam zai kawo wa? can inda mun ka fito bayani akan hakikanin najasa ta taba ka kana da hakikanin ta taba ka kuma kana da hakikanin najasa ta baka da kokanto akan zamanta najasa baka da kokanto akan ta taba ka na zaka wanke tuwahin ka to shi na ce wa in shakka fi isabata hali sobin wa in shakka idan mai sallah wa yayi kokanto fi isabata ha da samuwan najasa tai da saubin ga tuwahi ne wajaban hufu wajibi na shi ya yi wajibi na kawa tawahin nan ya yi sau shi ko ya yi makwashin wanki yake wata ne makwashin wanki na ashe kenan ya yi da haratu habasin ne ba da haratu hadasin ba ne tun da wankewa ne an gane ko shi a makwashin wanki duk abin da ake kokanto in an ka yayyahi ya tsaya makwashin wanki shi dada wa in shakka fi isa wata hali saubin in kokanto ga samuwan najisa da saubin ga tuwahi ne ko kuma ga takalma ne ko kuma ga huffi ne ko kuma ga shehida tai ta sallah to wajaba na duhu wajibi na shiyayyehi cewa wajaba na duhu dinnan watan ya kida kaulin wa sun ka akan cewa yahi mustahabbi ne wasu maluma sun ta akan cewa yahi hawa mustahabbi ne wasu ko sun ta akan cewa wajibi na sai ta akan zama ne wajibci huwar mashhuri shi an mashhuri saboda makoshin wanki yake to an san cewa wajiban ruhu mun samu ce kuma aure sannu ko ko a sunnan ta ma ko ake sunna ne wankewa din tunda can abin da ce hal izalatun najasati an sobe musallin wa makanihi wa wadanihi wa zadafa imamatihi sun a wajibun aw sunatu khilafun sunatu aw wajibun khilafun in zakar wa qadara ko ga shi kenan ko nan ga wajiban huhu wajibi na shi mai hi in zakar wa qadara aw yusannu ko kuma an sunnanta shi ya haɗin in mun ka koma ga cin harkun babi wajaba nadhuhu wajibi na shi yi wa in taraka in ya kasance ko ya bare yahi fa a ada salata shi mai da sallata wa in taraka in ya bare yahi a ada salata shi mai da sallata kalgulli tamkawanka tamkau wanda ya bar wanke najasa ma a taya kunin najasati tamkau da najasa ta taba tuwahi ne ta tattaba Tuwahi ka gane ta ga ta idata kai sallah baka wanke ba to ada salata wa in taraka idan mun yabbar yayi a ada salatu shi